rufe shi ɗan kasuwar sakamakon sata da ake yi musu a halin yanzu Ka bude shi, ka bude shi, ka bude shi gashi na ana ta yi ya kai ne wai. Wanda ai ba wai. Wanda wai Wanda kai wai. Ya kai wai. Wai. ne kai. biyayya gare ka bane su zo su iske mi ake cikin wa yayi ni su akwai riya an tada wannan magana in sun zo sai abu ku rike mana wurin yawa kai kai mu zo ka tabbata ba ba mi biyayya bane gare ka a bari su su iske halin al'umma suke cewa ko sun zo sai a gure yawa haka sun gani sun san halin da al'umma suke cewa na gode alhaji yau mai fita yau su ga abin da ake ciki su san dallan zalunta ma ake shago ɗari da arba'in da ɗaya ne aka bude jiya a bude shekara jiya a bude ranar jiya a bude shekara sami ana da gaita da arba'in da ɗaya shagon ɗari da arba'in da aka bude mu ce a gwada masu mu ce a gwada masu dabal dabal ne dabal dabal ne wai ce da dare ne yau sani ne yau wani abu ne yau mai kai yau Dakata. Ai, isa da